وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ba mu aika waɗanda muka aika daga manzanninmu da komai ba sai don ba wa masu imani da biyayya labarin da zai faranta masu na ni'ima da wamammiya wadda ba ta ƙarewa ba ta yankewa da kuma tsoratar da kafirai da masu sabo daga azabar mu mai tsanani duk wanda ya imani da manzanni ya gyara aikinsa to babu tsoro a kansu cikin abin da suke fuskanta a lahira kuma ba za su yi baƙin ciki da nadama akan abin da ya wuce su na rabon duniya ba